barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma ni. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mota alpha Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau 28 ga watan Satumba na shekarar 2023. za mu yi magana ne akan muhimmancin kula da tsaftar jikin mace. cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta zanta da ƙwararriyar likita akan wannan batu. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. ba tare da ɓata lokaci ba za mu je ga tattaunawar da wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta yi da Dr. Maimuna Balarabe kwararriya akan kula da lafiyar mata da ke asibitin koyarwa na Barau Dukko da ke Kaduna. Mai sauraro barkan mu sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. a yau muna tare ne da malama maimuna balarabe malamar jinya da ke asibitin koyarwa ta jami'ar jihar kaduna wato da aka fi sani da barau dukko. inda za mu yi tattauna da ita akan al'amarin da ya shafi tsafta malama mai muna barka da zuwa wannan zaure namu assalamu alaikum to malama mai muna kamar yadda na gabatar na ce za mu tattauna ne akan al'amarin da ya shafi tsafta tsafta idan aka ce tsafta abu ne mai girma menene ake nufi da tsafta malama muna muka ce ake miyar kiwon lafiya eh, kiwon lafiya tsafta yana nufin kamar gyara gyara zai iya zama na jiki gyara na environment muhalli na am gyara dai abinda zai hana cututtuka da wasu abubuwa da yake ba su da kyau su shiga inda bai dace ba to shine ake nufi da tsafta a kimiyyance to menene tsaftar jiki din idan muka gangaro muka bambanta shi da sauran tsaftoci aka ce to bari a duba tsafta irin na jiki ya ake yi a san cewa eh wannan abin da ake yi shine tsaftan jiki to tsaftan jiki shi da yana nufin cire datti daga jikin mutum shi wannan datti din yana iya kawo rashin lafiya yana iya kawo cututtuka da kowane irin damuwa ga jikin mutum saboda haka tsaftan jiki yana nufin a cire datti a kare datti da kwayoyin cututtuka daga shiga jikin mutum zai iya zama na mutum mace ko namiji to sun babbanta akwai tsaftan jikin mace akwai tsaftan jikin namiji akwai datti bayyananne akwai kuma datti boyayye akwai da ido ke iya gani kamar yanzu a ce a bawali ko kuma bayan gida duk wa'annan ido na iya gani akwai kuma kwayoyin cututtuka irin na infection da jiki baya iya gani eh, da ido baya iya gani amma suna jikin mutum kuma su iya haifar da illa a jikin mutum malama kin ce tsafta namijin na mace duka suna da bukatar cewa sun yi tsafta shi akwai bambanci tsakanin tsaftar ya mace kuma da ɗa namiji eh to gaskiya akwai bambanci tsakanin tsaftan jikin mace da namiji saboda ko a halitta ma ba ɗaya Allah ya yi su ba so a misali yanzu kin ga ita mace jikin halittanta na matantaka bai ya bambanta da namiji ita nata Allah ya yi mata shi kusa kusa ne da wurin bayan gida da wurin fitsari kusa kusa ne saboda ka cuta zai iya tashi daga nan ya shiga nan cikin sauki ba kamar namiji ba shi namiji kin ga nashi daban ne nashi ba wani kafa da na baya zai iya shiga na gaba hmm. so kin ga wannan ya bambanta sai kuma wurin kaman irin su zufa da irin su in mace ta balaga su al'ada kin ga mace ita tana al'ada shi kuma namiji baya wannan al'adan su zaki ga tsaftan da mace yayi za ta yi ya kamata kamata ya fi duk da dai shi ma namiji yana da bukatan yin tsafta amma ya kamata ya fi namiji sosai kuma mm. ita mace an ce ita take haihuwa za ta kula da kanta ko ta eh, kula da ƴaƴanta eh so in mace na da tsafta kamar namiji ya shafi ita kanta macen da namiji gaba ɗaya general ne ita mace tsaftanta ma yana farawa tun daga haihuwanta ne in kika haifa yarinya mace tun farko zaki kula da yanda zaki tsarkinta daban ne wankanta shi ma daban ne sannan kuma su in ta fara tasawa haka mm. ta kai lokacin kamar balaga za ki ga su hammata mm. da kuma in ta fara al'ada shi ma yadda za ta rika tsarki da kuma shi kan shi kayan karkashi ana ce musu inawayas din nan mm. yadda za ta wanke su daban yadda za ta sa in ta wanke su ya kamata ta shanya su a rana wato su fatarin da ake eh, sa fatari eh mm. da su skirt dan karami da su mm. breziya haka eh duk waɗannan ya kamata ta wanke su da kyau sannan an tashi ba za a shanya su a daki ba yawanci haka ake a shanya su a bayi A za su bushe din amma kuma wasu kwayoyin cuta da rana zai iya kashewa in aka shanya su a inuwa gaskiya mm. ba lallai bane a samu wannan kwayoyin cuta sun mutu kuma yadda jikin mace yake yadda na muke bayani gaba da baya kusa suke in akwai sauran kwayoyin cuta zai iya haifa. haifar mata da infection yawanci za ku ana cewa infection toilet infection toilet hmm. infection a gaskiya ba wani abu wai a ce toilet ne yake kawo infection wato ba bayan gidan bane ke kawo shi wannan cutar a ba bayan gidan bane yanayin yanda mace take kulawa da kanta kamar yanzu misali aka zo tsarki yawanci aka tashi kawai ana cakudawa ne ruwa kawai eh a zuba gaba da baya a hado a kwaso baya a zo gaba an yi bayan gida a kwaso kwayoyin halittan bayan gida a zo a sa shi a gaba sai ga mace ta fara wannan kaikayi din da su farin ruwa ne wari hmm. so amma amma idan mace ta za ta yi tsarki musamman kila kalanan yara yadda za ku musu bayani ko kuma kafin masu fara tsarkin da kansu eh. sai kin fara wanke gaba tukuna to wato ita uwa ya eh. kamata mai da hankali akan haka eh a wanke gaba tukuna wurin fitsari sannan sai a koma baya shi kadai amma in kika jawo tunda kowanne da kwayan halittan shi ana ce musu normal flora su haka Allah ya yi su a wurin so idan kika je kika dauko na wurin bayan gida garin tsarki kika kawo shi gaba sai kiga ya dabura tsarin halittan da ke gaban to shine ake ga an fara samun wannan kaikayi din da wari da farin ruwa amma ba wai kama shi ake a toilet ba shi dama wannan yanayi wato su kwarin halittar inda suke su ba cutarwa bane amma da sun matsa sun je wani wuri ba kwan wuri eh. sai su cutar da wurin su in kika kula kin ga shi gaban namiji mm. shi ba ya da wani ba ka bane eh a rufe yake ta ko mace ai kin ga a buɗe so in ta je ta kwaso kwayoyin halittar wurin bayan gida ta kawo shi gaba mm. wurin tsarki mm. to shine zai zo ya sauya yanayin na gaba din inda yake natural din shi ne sai ya kawo cuta eh, shine ake kawo yake kawo kaikayi din nan da wari a ce a farin ruwa mai wari sun fito so yawanci irin wannan da ake ce ma fungal infection mm. candidiasis mm. ta haka ake samun shi wato maganan da ya tsaftan shi ne iya mm. kulawa da mai da hankali akan yin abin yadda ya kamata eh. shi zai kawo a eh. tsira daga bananan cututtuka nan kenan cututtuka eh. to ta yaya ita uwa za ta iya fayyace wa yatta yayin da za ta fara maganan misali jinin al'ada yana za ta kula da kanta kafin ta fara hmm. misali yanzu mu dauka yarinya ce karama wadda ta bata fara ba amma ana sa ran za ta fara sa akwai wannan alkunyan wanda yake sawa ake kasa mu 'ya'ya magana musamman a nan arewaci hmm. za ki ga uwa tana ji tana ta san yadda za ta yi amma tana jin nauyin ta zauna da ita ta yi mata bayani hmm. shi ko wani hanya mafi sauki da uwa za ta bi wurin fayyacewa yadda cewa ga abin da za ta taras nan gaba kuma ga yadda za ta kula da kanta idan abin ya samu. Ne to gaskiya dama mu mata musamman mu matan Hausawa muna da wannan sai a ce kunya especially irin yarinya yar fari ce. So abin da kawai zan yi kira ga mata shine yarki ta zama kamar kawaki. Ke kika yi nakudan ta kika yi wahala kika haife ta. So in kika bari kika ce wai ke kunya ko kuma nauyi ba za ki ja ta a jiki ki mata bayanin yadda za ta tsaftace jikinta ba ko me ya kai ya kawo kuma dai ke za ki kwana ciki. Saboda za ki ja yarki a jikinki. Da zaran kin ga daga shekara shekara bakwai ma yarinya ai ta dan fara girma da zaran kin ga yarinya ta dan fara girma ta fara wayo musamman yanzu da zamanin mu komai yaran ma suna wayo tun kafin ma su kai ga balaga eh. za ki fara janta a jiki kina nuna mata ta fara dan wanke dan pant ɗinta da kanta ki nuna mata yanda za ta sa dan omo ta wanke pant ɗin ki hmm. ce mata ta kai rana kina mata bayanin wannan kai rana amfanin shi ta san menene yasa za ta kai rana ɗin daga nan kuma kin ga yarinya ta fara tasawa ta kai shekara goma wasu tun tara ma suke fara al'ada za ki fara nuna baka cewa yanzu kin kai shekarun daga jini zai iya fara zuwa miki kuma wannan jinin kamar datti ne da yake fita daga mahaifar mace ga dalilin da yasa yake fita ki mata bayani idan kin ga wannan abin ya zo ga yanda za ki fara kulawa da kanki ko ba a gida bane audugan nan ki nuna mata yanda ake amfani da shi audugan mata din nan sannan in abin ya zo kar ya zama ta ce tana jin kunya ko ta tsorata ko ta tsorata ba abin tsoro bane ki nuna mata yanda ake sa shi kanshi audugan a jikin kamfan mace sannan idan an gama zai iya bata wando ba wani abu abin tsoro bane ta wanke shi ta shanya shi a rana ki gaya mata kwanakin da ake yi akan wannan al'adan da cewa kuma da mace ta balaga su gashi da suke fitowa hammacinta da sauransu duk mm. alaman balaga ne yakan mm. iya sa ta ta yi wari ba shi kadai bane mm. ba al'ada din bane kadai saboda haka wanka ya zama dole wata rana in ma zai yi a so biyu ko so uku musamman in ana al'ada din a tsarki da kyau a yi wanka a sa turare irin na hammata din nan a rika askin gashin mara da gashin hammata duk irin wa'annan kika jawo ta ba wani abun kunya ba abun kunya bane ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma domin jin ci gaban tattaunawar. To manawa mu koma ga maganar yin al'ada nan kamar so nawa ya kamata a ce idan mace tana amfani da auduga ne za ta canza audugan a wuni guda. Eh to kin san da yake shi jinin al'ada yakan bambanta hmm. tsakanin mata wasu nasu na zuwa sosai ki ana ce musu masu heavy flow yana zuwa da karfi wasu kuma kaɗan ne akalla dai in ma dai normal flow ne ba wai yana zuwa da karfi bane akalla so uku wato matsakaici matsakaici mm. akalla so uku ki canza auduga in so samu ne ma in kina da shi kuma da hali in kin je fitsari kowane fitsari kina zuwa kar kuma a gama fitsari an kuma a kara mai da wannan jikakken audugan ne abin nan to zai iya eh. haifar da wasu kurarraji zai iya haifar da wari saboda shi jirin ya sami iska ya riga eh, ya riga ya ya fita daga jikinki kuma kin ƙara wanki ki kuma kin mayar da shi to zai iya haifar da wari da sauransu wari farin jiki so akalla sau uku haka ko so biyu a eh. to malama ya magana yin amfani da kunzugu wanda ba su da kila halin za su yi amfani da yadi haka su yanka su yi amfani da kunzugu a matsayin abin cire shi wannan al'ada me eh to kunzugun shi ma akwai yanda za a tsaftace shi ai kar ki dauki tsumma ki sa tun safe har dare a jikinki hmm. tun da dai tsumma ne zaki iya yanka in sun kai guda ashirin ne a rana zaki yanka su da kin je fitsari kuma shi ba lallai ma a ce in kina da tsummu karan da yawa ba lallai a ce wai dole sai kin ta wankewa ba za ki iya kunshe shi a leda ki kona saboda haka shi unzugun nan da za ki ya zama na cewa kina canza shi akai akai saboda ba kamar auduga ba ne yadda shi audugan kin ga yana iska na iya shigan shi da kyau so ba lallai ya haifar miki da ƙurarraji ba shi ko wannan kunzugun yawanci tsumma ne ga zufa ga wannan al'ada da an ninke shi da yawa kuma an zo an sa shi so in ma za ki iya in kin kila so hudu so biyar yayyanka da yawa ki ta caccanzawa in wankewa zaki ki wanke abinci in kuma ba wankewa bane a yar da shi to in wankewa ne misali kila yan eh, uwanmu da suke kauye wanda mm. kika kila ba su da karfin sayan shi wannan daga eh. ya za su tsaftace shi ne a eh, wurin wankin eh to da shanyawa za a fara ɗauraye shi sannan sai ki sa omo ki wanke shi da kyau in kina da ruwan zafi ki dan sa shi a cikin ruwan zafi ki wanke shi da kyau sannan sai ki shanya shi a rana shi ma dai yana bukatan shanyawa a rana to malama a cikin tsafta sutura ma tana daga cikin abin da ake kulawa da ita ta yaya mace za ta iya kulawa da dan kamfanta musamman 'yan matasa matan nan dan kamfai dan biriziya da dai wani abin da ake ce an andawiya wato yan buje-buje nan da ake sawa ta na ciki mm. to na farko dai ya kamata ki same su isassu ba a ce za a zauna da fan guda biyu yau a sa gobe a cire shi kenan a samu isassu kila na satin sannan in kin samu yadda na faɗi wankewa da shanyawa a rana yana da kyau in ma akwai hali ki goge kayan ki sannan ya zama kina adana shi ba barkatai kawai ki watsa shi cikin kaya wato a mishi ma'adani yana da ma'adanin shi daban sannan shi ma bireziya yawanci muna shirman a ce a sa bireziya tun daga farkon sati har karshen sati shi ɗaya ake sawa so shi ma yana haifar da wato rigan mama kenan rigan mama eh, eh, rigan mama so kin ga yanda ake sa shi kowa dai ta san da ake sa rigan mama ga hammata ta gefe so zufan hammata da sauransu duk zai iya narkowa ya shiga wannan rigan maman ga zufa a kyarje da sauransu to sai ki ji mace na tsami eh, tana wani bashi bashi gashi ta eh an sa breziyan sati daya ko da ma ba sati daya ba ko da mm. kwana biyu ne kika yi da breziya yake ji wannan yanayin ya canza to sai kiga gashi an fesa turare turare kanshin shi ya fita daban ga tsamin hammata da su breziya ya fita daban da ka shiga wuri kaga ana dan kakkaucewa ana toshe hanci to kin ga wannan gaskiya ba abu bane mai kyau shi ma siket haka ya kamata a yi a wanke shi da omo a shanya shi a rana in an samu hali a goge shi shi ma wurin shi ya zama daban hmm. so wannan duk zai yi maganin duk irin kananan cututtukan nan da ake samu to kamar tsawon wani lokaci ake iya ɗauka kafin a yi aski na jiki don gashi ya fara fitowa ita macen ta fara balaga eh to kowa da yanayin yadda gashi ke fito mishi a jiki amma kamar dai yadda al'ada ya nuna ko kuma zan iya cewa a musulunce an ce kwana arba'in so amma kuma wasu zaki ga gashin na fitowa kila cikin sati biyu gashi ya fito nan da nan musamman na hammata haka ko na mara a sai kin bari a ya kai wata biyu wata uku ko kuma a'a sai kin gama al'ada ba in yana sa ki wari a kai a kai sai ki riga askiya ko da sati biyu ne in kuma a bai ma fitowa sosai ko kuma baya sa ki tsami ba wani zufa ba wani abu zaki iya bari kwana arba'in din ki aski to bari mu koma tun daga farkon fara bawa ita iya mace kulawa musamman bangaren tsafta mm. kin yi maganar cewa ita jaririya mace da namiji akwai bambancin yadda ake kulawa da su a maganar tsafta to tun mm. daga lokacin da take jaririyan har ya zuwa girma mm. so za ki iya fayyace mana abubuwan da ya kamata uwa ta sa ido a kai har ga yarinyar ta kuma tana koyar da ita har ta girma din ba da maganan bayan bayan maganan al'ada din to ita jaririya dama ba abin da za ta iya makanta soke ne zaki sa mata ido a komai to abin da ya fi mahimmanci dai a mace jaririya mace shine kula da yadda zaki tsarkinta da canza mata tun da yawanci pampas ake sa musu ko irin napkin din nan so kula da yadda zaki mata tsarki yadda na kamar yadda na faɗa da farko cewa tsarkin karki yadda kin zo ma yarinya tsarki kawai kin ɗauki buta kin kwarma ruwa kina cakuɗa gaba da baya wanda yawancin mu haka muke tsarki tsakani da so ki tabbatar da cewa in zaki tsarkin kin fara wanke gaba sannan sai ki wanke baya in bayan gida ta yi in ma bace bayan gidan ba dai kika wanke gaban kika wanke bayan shi kenan sannan kuma kar ya zamana cewa a kin bar yarinya tun daga safe har dare da pampers ta yi kashi eh. shi kashin kuma ake ga ba wai bayan kaɗai yake tsayawa ba ya cika ko ina ya zo har ya shiga gaba yanda na muku bayani cewa kwayoyin halitta na bayan daban na gaba daban to na baya sun shiga na gaba sai kiga an zo an fara samun yan kurarraji din da yara ke a ce ko ila ga wuri yayi jajir sannan kuma da yawan da rage yawan sa famfas din da ake ma yara yawanci yanzu mu yan zamani yanzu na zamani eh kunzugun zamani aha yawanci yanzu mu yan gayu ne zaki ga da iyayen mu ba ruwansu haka nan za mu yi fitsarin a wanke a yi kashin a wanke mana a bar mu sha iska to eh, zaki ga wannan eh wannan kurarrajin da wannan um, menene eh lada ya sun ragu to amma yanzu zaki ga an bar yarinya ko mun abin nan ko ba ta kashi ba eh ga zafi gashi an yi fitsari gashi haka nan sai ki ga nan da nan wurin ya fara samun matsaloli mm. saboda haka in ma ba za ki iya hakuri da fitsari da kashin yarinya ba ya zama akai akai ana canza famfas din yarinya mm. akai akai kalla so biyar ko so shida a rana da an dan duba ba an ga cewa ta yi kashi ko wani abu a cire a wanke a mayar mata da sabo in kuma napkin ne shi ma napkin din ya zama yadda ake ma eh, ƙananan kaya din nan na mata a wanke su a shanya su a rana in sun bushe in kina da hali ki goge in baki da hali kuma a ninke su a sa su a wuri mai tsafta to ana shafa basilin a duwawu amma kuma akwai wani mistake da muke yi duwawun yarinya ba komai sai a dauki magani a rika damɓarawa a wurin to shi kanshi zai iya yin tasiri akan wannan kwayoyin halittar na gaban mace da ake ce ma normal flora da na muku bayani so zai iya eh tun kafin ma ta samu cutan ya zai jawo mata tunda na ce miki abu kadan ya taba wayannan kwayoyin halittar zai jawo zai hargitsa su sai su fara haifar da rashin lafiya so sun ji sabon abu saboda haka ba wai lallai ki sa mata cream din nan ba ko in dai ba kurajen bane suka zo mata kawai tsarki din da canza fin akai akai ya wadatar unzugu na zamani din nan da ake sawa saboda haka ba sai kin ta shafa musu irin waɗannan abubuwan ba suna da matsala akan kwayoyin halitta da a wurin ya kamata su zauna. To da karshe malama a ba mu shawar akan yadda za mu kula da jikin gaba ɗaya da kuma muhalli. Shi tsaftan jiki da tsaftan muhalli suna tafiya tare ko kin yi tsaftan muhalli kika bar jikinki biki komai ba sannan in kika yi tsaftan jiki kika bar muhalli da datti shi ma biki komai ba so suna tafiya a tare ne kamar yan uwan juna ne saboda haka a yi kokari a kula musamman mu mata da mu ne masu zaman gida inda ake yi dafa abinci da su ban daki bayi din shi kan shi da dakunan kwana ya kamata ya zama cewa ko da yaushe a tsaftace yake ana share shi ana amfani da irin su magungunan kashe kwayoyin cuta ana mopi ana goge wurare a goge a wanke bayi a sa musu magungunan kashe kwayoyin cuta sannan kuma ke kanki jikinki ya zama kina wanka yanda ya kamata wanka so ɗaya so biyu so uku in ya kama a rana um, aske gashin hammata aske gashin mara amfani da su turare dinnan da zai um, kashe warin jiki sannan kuma wajen gidanki ya zama cewa ciyayi ana um, cire su ana kona bola ana akwai inda za a wanke su kwata su wuce da sauransu saboda in ba haka ba akwai cututtuka da su iya samun mutane ta hanyar wannan so sannan kuma wanke hannaye yana da matukar amfani yanzu gaskiya musamman yanzu da ake fama da cutar corona ke kanki a gida da yara in an tafi makaranta an dawo yana da kyau akwai ruwa da sabulu da za a wanke hannu akwai abin da za a sa a goge hannun da shi hand sanitizer na a rika amfani da shi saboda ba a cika kulawa ba yanzu zaki ga yara sun dawo kawai an zuba musu abinci sun doba na hannu a ciki an je an yi taba tabe an gama wasanni an gama taba duk wani datti an zo kuma an sa hannu an ci abinci saboda haka yana da kyau sosai a rika wanke hannu kayan sawa kuma a rika wanke su yadda ya kamata sauraron mu kafin mu karkare shirin namu ga wakiliyar mu a Ghana Hauwa Abdulkarim yan Pioneer a filin kwalamar mu tare da bakwar da ta gayyato mana. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu mu da kasancewa da ku a cikin shirin mu na kwalama. Kafin da mu gabatar da abinci na zamu dafa yau bari in bar ita da kanta ta kira min sunanta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya sunanki? Sunana Madam Sada. madam sa'ada yau kuma me wani kwalaman za a taɓo mana za a mana ok yau dai recipe mu ne da mu yi meat pie baked pie shi mu yi watermelon pineapple juice meat pie da lemun kankana so me ya kamata mace ta nema ta ajiye kafin ta yi wannan abin ok for meat pie nan dai muna need flour margarine black pepper white pepper da gishiri dai kadan. Mhm. In ka nemi ka ajiye sai ka yi mai. To, first of all ne ka wanke ka dai don da hannu dai ake mix. Mhm. In ka kare shi ka doki eh, alkaman nan ka kara black pepper da white pepper nan da mhm. gishirin ka dai kadan. in ka kare shi kuma misali alkama gwangwani daya mm. black pepper nan cokali nawa eh katon shan tea nan let's say they divide it into four kankani yes wato idan gwangwani ɗaya ne alkama sai ka ɗauki cokalin da ake shan shayi da shi ka raba cokalin guda hudu half tbs wato kwatan wannan cokalin za ka zuba shi ne black pepper da shi white pepper yes for one pound flour inda kana da scale gida ko 500 grams mai mhm. mhm. sanin ka doki margarine na mhm. shi ka zuba cikin ka mix in ka mix in ka kare ya baka eh, doom da ya kama yayi kaman gari-gari mhm. shi ka kawo ruwa dai kadan ka yayyafa ciki har ka samu solid form mhm. san ka samu solid form shi ka aje shi kadan mhm. ya relax kamar how many minutes let's say like five minutes in ya relax kadan in ya relax shi ka bar shi yanzu sauran abin da damu sa cikin meat pie na shi sa ni mu shi dan yi meat pie da dan sa corn beef ciki corn beef nan na yanka albasa da green pepper da carrots sa ciki isa na yanka kayan nan na sa corn beef nan dan. yadda da yi simple wana ci ne na yi ka kan wuta motsa shi preheating shi kadan yadda da yi yes saboda ya samu yayi soft wani na nan kana ci kana jin grow grow grow shi ke sa eh, eh, da yawan mu suka bude mitfashi su zubar da kayan da ke cikin nan don me shin bai girka yayi taushi ba wato ke idan kin hada kayan su carrot din nan su green pepper din nan su albasan nan da shi corn beef nan sai ki dan girka kan wuta ki dan bari ya dan samu laushi a soft dai ka da yadda ka sa baki ka tauna no ya yi miki simple ke sa bayan na aka nan na kare shin doko eh, doon da na formin shi round din nan in bottle shi wannan alkaman da kika haɗa yes Shin doki in dai bot wani in rolling ne dan roll ne mhm. Shin in roll in na roll shi ne wani abu round mhm. in cut in na cut shi in dai bakatu guda kon bifin da na Shin sa shi in dai rufe haka shinkawo kato ko kuwa an nuna babban ga guda babban ya sanki yes Shin in mamma shi hakan ga ya kare it's a nayan bake cikin microwave na yambe cikin wannan benin da oven ke kasar nan in oven sosai kuma na yambe in purpose oven ne abinda da ya bake duka they na bake inside kurfot na nan shi naki bake ne muna da wani oven kankan naki ki kai shi kurfot oven mm-hmm. she is very less expensive in the market mm-hmm. like 20 cedis or 25 ghana so ki same shi cikin kasuwa 2 dollars yes 2 dollars isan wannan local kurfot mu na zongo nan kika sa wutan kika shi kika abin kawai ki dibe kai ya kare shi ki sami tsayin ki ciki ki bar ko zafin wuta yes just the warmness ya bari ya bi keke. yasa mun sa a cikin mun bar shi for 30 minutes shi mun zo mu yi juice mu um, mm-hmm. uh, watermelon pineapple juice shi sa eh, muna da watermelon mu wanke watermelon mu jikin shi shi mu kuma pineapple mu mu wanke jikin shi da ka kadro kankani mm-hmm. shi ma mu wanke jikin shi to watermelon na mun bude ciki shi eh, mu cire jan nan waɗansu na yin su blend da kullun nan amma ni dai ina prefer in cire yes duwa ta kullun na bari yayi duwaci mm. yi yara ba su so mm. ina kana jin yami yami samun cire kullun nan guda guda muka cire kullun nan guda guda shi mu zuba cikin blender shi pineapple na kuma yanka shi kananan kananan shi mun zuba cikin blender shi mu yanka kado kadan dai kar yayi in dai babba ki ba dai ya yi zafi ga dama yaran nan su ba su son abu mai zafi isa shi mu sa cikin shi muka blend muka kare shi mu sieve to sieve na tacewa yes tacewa kenan shi sa mun gama watermelon pineapple juice don Eh, eh, watermelon na da zaki bai da milk kasa sikiri ciki ce saka mu gama mu kare nan mu duba meat pie mu kuma yayi ready yes they ready to serve shi meat pie da watermelon and pineapple juice kawai ake sha ko za a iya kashe sha a sha da komin da kake so amma ya kuma meat pie yana da nauyi so in kana shan da something light yana da very okay a sha tuwo Masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudummawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.